daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com To jama'a barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya yau asabar 23 ga watan Fabrairun shekarar 2019 yau fita ke zaɓe a Najeriya. Ibrahim si Garba ne da Mahmud Lalo da kuma Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na musamman. Mahmud Muhammad Baballe barkamu da warhaka. Ibrahim barka da asuba. To barka da asuba Ibrahim. To kamar yadda muka saba Ibrahim za mu fara ne da kanin labaran duniya. Mm, Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zaɓe za su kasance da cikin tsaro a yau dinnan Asabar da ake zaɓe a ƙasar. Shugaban ƙasar Amurka ya ce shawarar da ya yanke ta barin wasu raguwar sojojin Amurka a Siriya ba yin amai a lashe ba ne. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premier China Liu Hu sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar ƙasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya. zaɓe take ranar zaɓe. Bari mu fara da wani jan hankali daga hukumar zaɓe a Najeriya wato INEC. Duk wanda ya dandala a ƙuri'a sama da guda ɗaya a cikin ballot paper guda ɗaya sunan ballot paper sa condemn dan ba za ta yi tasiri akan kowane ba hakan nan wanda aka bashi bai shiga ya dangwala a kowace ba ya dawo da ƙuri'arsa tamkar yadda aka bashi ita shi ma ba za ta yi amfani ba To da fatan za a kiyaye, to wai amma menene ma muhimmancin yin zaɓe? tabbas zaɓe yana da mahimmanci a cikin al'umma domin idan ban fito mun yi zaɓe ba ta yaya za mu iya zaɓen shugabanni na gari. To washin menene dalilan da suka sa da Buhari da Atiku kowannensu ke son a zaɓe shi a matsayin shugaban Najeriya? Mutane su yi tunanin abin da muka yi yadda muka samu kasan nan da inda muke yanzu da abin da muka yi a tsakani da abin da ya zo hannunmu. Domin ina so ni a zuciya na ba abin da najeriya ba ta yi mini ba don haka kuma ina da karfi da zan yi wa najeriya ko in taimakawa jama'an najeriya zan yi To muna tafa da duka waɗannan da ma sauran rahotanni ciki hadda yadda waɗanda za su kaɗa ƙuri'a a karan farko ke ji. To amma dai bari fara da cikakkun labaran duniya ko? To jama'a assalamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zaɓe za su kasance da cikakken tsaro a yau dinnan Asabar lokacin da za a kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar bayan ɗage shi da aka yi da mako guda. A wani jawabi da ya yi wa ƙasar ta gidan talabijin jiya Juma'a, shugaba Muhammadu Buhari ya ce an tura jami'an tsaro a ko'ina a faɗin ƙasar don zaɓe da kuma yin alkawarin cewa mutane za su yi zaɓen ba tare da barazana ko tsoro ba. yayin da najeriya take shirye-shiryen zaben sabon shugaban kasa tare da 'yan majalisu harkokin siyasa sun zafafa sosai a lokacin yakin neman zaɓe jam'iyyar apc ta shugaba buhari da babbar jam'iyyar adawa ta pdp sun yi ta zargin juna da yunkurin maguɗi a farkon wannan satin ne buhari ya buƙaci sojoji da kar su raga ma duk wani da yake so ya kawo tangarɗa lokacin jefa ƙuri'a kalaman nasa sun janyo kakkausar suka daga babban mai kalubalantarsa atiku abubakar wanda ya ce sojoji ba su da rawar da za su taka a harkokin zaɓe shugaban ƙasa amurka donald trump ya ce shawarar da ya yanke ta barin wasu raguwar sojojin amurka a siriya ba yin amai a lashe ba ne game da shirinsa na janye dukkan sojojin amurka daga ƙasar ba canja shiri nake yi ba abin da ya gaya ma manema labarai a fadar white house kenan 'yan kaɗan ne kawai a wani ɗan ƙaramin kashi na adadin mutanen da muke da su a cewa trump wato yana nufin sojojin amurka sama da dubu biyu da ke siriya waɗanda suke taimakawa mayakan kurdawa a yakin da ake na ƙarshe da ƙungiyar isis kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakin Premium China Liu Hu sun bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar ƙasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya ta yadda za a kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya yayin da ɓangarorin biyu suka amince su ci gaba da tattaunawa na tsawon wasu kwanaki biyu abin da zan ce shine ga dukkan alamu za a cimma yarjejeniyar da nan ba da daɗewa ba abin da Trump ya gaya ma manema labarai kenan a fadar White House jiya Juma'a da yake magana ana masa tafinta Liu wanda babban wakilin China ne wajen tattauna batutuwan cinikayya ya ce mun yi imanin cewa hakan ne dai zai faru kuma muna fatan a ƙarshe dai kowa zai gamsu. Shugaban China Xi Jinping ya baiwa Liu ikon tattaunawa kai tsaye da Amurka. Muhammad Hafiz Baballa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga Najeriya kuma shirin namu zai ta'allaka ne kan zaben na Najeriya inda yanzu za mu je ga tattaunawa da Nasiru Adamu Kaye da kakakin hukumar zaɓen Najeriya kan wasu muhimman bayanai da mutane kamata su kiyaye idan suka fita rumfunan zaɓe. ina tare da aliyu bello kakakin hukumar zaɓe na najeriya lokacin da zan ce yana ma jajiberin yin wannan zaɓe wato askinsa ya zo gaban goshi karfe nawa ake buɗe rumfar zaɓe kuma karfe nawa za a rufe rana asabar din a wannan zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da ke gabanmu za a buɗe rumfunan zaɓe da misalin karfe takwas na safe za a ci gaba da hidimar zaɓe har zuwa karfe biyu da karfe biyu. ana son rufe rumfuna har sai in dai akwai sauran mutane akan layi nan ne ake da dalilin ci gaba da da jefa kuri'a har ya zuwa mutum na karshe da ke kan wannan layi saboda haka daga karfe 8 zuwa karfe 2 shine lokacin jefa kuri'a a rumfunan da ba sauran mutane da karfe 2 idan ya zama daidai karfe biyu an gama da kowa a wajen kada kuri'a waɗanda suke kan layi kenan sai a rufe wanda ya zo bayan wannan lokaci bayan an rufe ba za a ba shi dama ba muddin karfe biyu ta samu mutum a wajen layi bai hau kan layi ba aka rufe layi ba shi da ikon hawa kan layi sai dai ya jira sai zaɓen gaba domin abin da doka ta tanada shi ne daga karfe takwas zuwa karfe biyu har sai in mutanen da suke kan layi da karfe biyu ne za a rufe layi a kansu cewar za a ci gaba da ba su dama su jefa ko da zai kai ma magariba ne amma dai idan karfe biyu ta ba kowa a kan layi to an kaddara cewa wannan rumfa ta kammala jefa kur'ata saura a buɗe akwati a kuma kididdige nawa aka samu a faɗa wa kowace jam'iyya a wannan rumfa sakamakon abin da ta samu a wannan fafatawa da aka yi akwai wata doka da ta nuna za a iya fara wannan zaben kafin karfe takwas na safe ba hali a buɗe rumfa gabanin karfe takwas duk abin da za a yi gabanin karfe takwas sa shirye-shiryen buɗe rumfa da karfe takwas har sai karfe takwas ta yi ne da a fara amincewa mutum na farko ya karbi ƙura'a sai jefa ƙuri'a ya wuce gida ba mamaki a wasu lokuta a samu har karfe tara ba a fara ba kammala shirye-shiryen fara wannan zaben ba ya nuna kenan wannan sa'a ɗaya da aka rasa za a kara ta a ce sai karfe uku za a rufe burin hukumar zaɓe da fatan da take yi da kuma shirin da take yi shine na abu rumfa a kan lokaci da karfe takwas idan aka samu wani akasi da ya hana abu rumfa bisa fahimta ko bisa dalili na haƙiƙa. wanda ya kai a jinkirta har a wani lokaci wanda ba a fata Allah ya kiyaye to wannan daidan gabar ma'aikatan wurin an ba su horon yadda za su gudanar da tsarin irin wannan abu in ya kasance amma dai mu kwana da shirin cewa sha Allah ba za a samu wannan akasi ko jinkiri ba Aliyu Bello mu koma ga maganar dangwala Kuri'a na ga labaru sun yawa cewa wasu wana cewa in ba da yatsa manuniya mutum ya dangwala ba na'ura ba za ta amince da wannan ba tamkar ah, ƙuri'arsa ta ɓaci. Wannan zance ba haka yake ba? an buƙaci duk mai yatsu ya yi amfani da babbar ɗan yatsarsa ya jefa ƙuri'a wanda kuma ba shi da babbar dan yatsa zai iya amfani da kowace yatsa a cikin yatsun da Allah ya huwace masa da eh, su ya jefa ƙura'a da shi muhimmin abin da ake bukata shine abin da shi mai jefa ƙuri'a din yake zaba ya zama zabin nasa ya fito karara ba tare da ya bada eh, gurbi an samu wani kaulani ba ta yadda ba za ka dangwala ƙura'ar ka a tsakankanin jam'iyyu biyu ana tantamar a ta sama ka zaba ko ta ƙasa ana ta ba irin wannan abubuwan idan da babbar yatsa ka yi sai ka kiyaye ka dangwala akan jam'iyyar a filin da aka tanada don wannan jam'iyya na nuna goyon bayan abin da ka zaɓa ba tare da ka ba ma'aikatan zaɓe wahalar gano mi kake nufi da ko dandala kuri'ar ka ba kuma a sani cewar duk wanda ya dandala a kuri'a sama da guda ɗaya a cikin ballot paper guda ɗaya sunan ballot papers a condemn dan ba za ta yi tasiri akan kowane ba hakan nan wanda aka bashi bai shiga ya dangula a kowace ba ya dawo da ƙuri'arsa tamkar yadda aka bashi ita shi ma ba za ta yi amfani ba hakan nan wanda ya dangwala ƙuri'a a tsakankanin layi yadda baya son baya kasa ba ka gane wace jam'iyya ya zaɓa wannan ma ana sa eh, eh, ƙuri'arsa a kwandon shara babban abin da mutane kamata su gane shine a jefa ƙuri'a ta hanyar masu kidaya su gane cewa ga abin da ka zaɓa ba tantama ba shakka ba haufi yadda an fayyace shi a tsakanin su wakilan jam'iyyu da suke wannan rumfuna za su gamsu cewa tabbas wannan mutumi ya zaɓi jam'iyya kaza kuma ga alamarsa. Aliyu Bello ba mu labari mana yadda asirin kaɗa wannan ƙuri'a yake an tabbatar da akwai waje inda mutum zai shiga ya ya rabe ya dangwala kuri'arsa ba tare da mutane sun sani ba kwarai an tanadi abin da ake kira botin cubicle wato wani dan kewaye da idan mutum an bashi kuri'arsa zai shiga daga shi sai Allah ya zaɓi jam'iyyar da yake so ya zaɓi yan takarar da yake so ya goyi bayan abin da yake so kana ya zo ya naɗe ballot papersa ya zuge ta ya kalmasa ya kuma jefa akwati ba tare da wani ya san wace jam'iyya ya zaɓa ba wannan yana daga cikin irin matakan jefa kuri'a na duk duniya ta yadda ake kare mutuncin mai jefa ƙuri'a da kuma yancinsa na zaben wa yake so cikin asiri ba tare da wani ya bayyana ko ya nuna ga mutane ga abin da ya zaba ba. Kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello kenan to yanzu kuma bari mu ji yadda mutane su kuma ke ganin muhimmancin zaben. Daga Kaduna ga abin da Isa Lawal Ikara ya tattaro mana. sunana umar bai zaɓe na da mahimmanci sosai saboda in baka ba kai zaɓe ba bayan da za a yi shugaban da ya ci ka ce za ka tsine mai kowa kai mai wani abu right ɗinka kenan ka je ka zaɓe shi dan baka zaɓe shi ba baka da right da za ka ce ku ce akan wani abubuwa da ke wakana da ya biyo bayan zaɓe rashin yin shi illa ne gaskiya sunana hawa garba kawo mahimmancin yin zaɓe shine kana da right ɗin da za ka zaɓi shugaba na gari illan shi kuwa kana iya ganin ana yin barna kuma right ɗinka kaɗai shine wannan vote din da ka je ka yi ka kada ƙuri'anka idan ka kai shekaru goma sha takwas to idan baka yi ba idan kana ganin ana yin barna wannan vote din da ka bari ya wuce ka damins ka bari a cuce ka kenan sunana muhammad haruna abba dangane da mahimmancin zaɓe tabbas zaɓe na da mahimmanci sosai idan muka duba da ta hanyar zaɓe ne za mu iya kawo canji wanda za mu ci gaba da rayuwar kanmu ta yadda za mu kawo mu kanmu ci gaba na al'umma gaba ɗaya idan muka duba duba kuma illar zaɓe shine idan muka yi muka yin zaɓe to ta yaya za a ce mun iya samar da wani canji wanda yake ga al'umma za su amfana ko ba mu ba nan gaba. Ah, sunana Ibrahim Aliyu mahimmancin yin zaɓe shine kamar yadda baban mu ya magana akan cewa siyasa ta fi sallah akwai abubuwan da yake nufi da yawa saboda ta gefen ta siyasa ta nan ne ka iya zaben ma kanka abin da kake so hasali ma wanda zai iya taimakon ka akan addinin ka da mutuncin ka da makamantan shi amma idan baka yi zaɓe ba tsakani da Allah ka ci mutuncin addinin ka ka ci mutuncin lokacin koma bayan haka. Sunana Hadiza Usman tabbas zaɓe yana da mahimmanci a cikin al'umma domin idan ban fito mun yi zaɓe ba ta ya za mu iya zaɓen shugabanni na gari ta ya za mu iya zaɓen shugabanni mu ce eh wannan mun zaɓe shi ne don ya kyautata rayuwar mu da rayuwar mu gaskiya zaɓe yana da matukar mahimmanci a cikin al'umma illa rashin yin zaɓe kuma bayan da za a yi ba mu zaɓe ba sannan mu yi tunanin shugabannin da muka zaɓa za su zo su yi mana wani abu da zai amfane mu saboda haka ina kira da maza mata dan Allah da annabi kawai wanda ya ki fitowa kowa ya fito sannan a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Fatima Idris zan yi zaɓe in Allah ya da. Muhimmancin yin zaɓe ci gaban kwarai da gaske insha Allah rabi akwai muhimmanci. Illa shi a ce a fito a ki fitowa to kaga ai ba za a samu ci gaba ba. Sunana Aisha yar Katsina wanda aka sani da Aisha yar mako mai sai da kayan miya. Da yadda Allah in ya kai ni da rai da lafiya ranar sati sai na bar duk abin da nake yi na ɗauki hannuna na dangwala ma wanda nake so. Za a iya zaɓe domin ko da shugaba bai yi maka adalci ba. Kace Allah ya isa to tabbas ba akwai ranar da Allah zai isa din wannan shine kawai eh, to illa rashin yin ko dai eh, daga ciki akwai jahilci saboda baka yi ba an ka ce Allah ya sa aikin banza amma in ka riga ka zaba ka je ka wahala ka sha rana ka sha yunwa ka zaba lokaci dan akwai da Allah zai tara ku ya tambayi maka haƙƙinsa akan suna na Zainab zan yi zabe muhimmancin yin zabe saboda akwai inganci don mutum ya kuma akwai yanci kuma akwai muna fata idan mun yi zaben nan Allah ya zaba mu abin da ya fi alkhairi kuma muna roƙon Allah ya ba mu gwamnati mai adalci wacce za mu ji daɗi kishin ƙasa duk wanda bai zaba ba kishin ƙasa mu kuma muna kishin ƙasa mu muna kishin gwamnatin da Allah zai ba mu shine za mu yi zaɓe a na ɗaya mu a na biyu Allah kuma ubangiji ba mu falala abin da muke nema na Hadiza Buhari insha Allah wallahi muna nan muna jiran lokaci zabe tabbas ne mahimmancin yin zabe in kai ka san kai ka zabe ka. Dan abin da aka yi ma an ma kai wani abu ne dai to ka da yi zabe amma an baka yi zabe ba ai baka da bakin furta wata magana ko da ba an yi maka ba daidai ba to a dai fito a yin dai shine dai jin daɗin mutane gaskiya ka zabi wanda ya yi maka malam bashir dan barno ko tasiri sosai ma kuwa idan muka za muka sami kanmu kan cewa mun samu mutanen kirki muka zaba ai ci gaba mu ne wannan a gaskiya kin yayi ba alheri bane duk wanda yake da hankali muhimmanci mutum ne gashi mutum ne cikakke to zabe muhimmanci ne abu mu yi kokari mu zabe zabe lawan auta tasirin yin zabe ka zabe wanda yake nagari ba ka zaben tumun da rawa duk wanda ya to bai zaben nan ba ya tuzi kai ya tuzi yan uwan shi ba daya adamu <laughs> shi ita zabe a nan ne za a gane wanda za su gabanin za su gabance ku bisa adalci inda ƙasa za ta ci gaba a sami zaman lafiya da kadu arziki domin idan baka yi zaɓe ba kaga ka cuci kanka ka cuci kasa da jama'an kasa saboda ka muna kiran jama'a kawai da kurkuta a fito a zaben nan alhaji malam kabiru aliyu mazaunin riga cikin ne shi zabe yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda fituwa zabe din nan cikin yardan Allah shine zai sa ko da an yi zabe wanda misali wanda bai shanshanta ba kana da bakin da za ka yi magana to amma matukar baka fito zabe ba an yi zabe kana gida to ba ka da bakin da zaka ce wani abu domin Allah. Abdulkadir Adam Ngwatsala. Wannan hakikan magana ka haka take. Don ita fitowa a kada ƙuri'a bisa ga mai kati. To lallai ne ya fito ya kada ƙuri'a idan bai fito ya kada ƙuri'a ba katin su ma bai da amfani. Dan zabe ya fito zaɓe a ina da illa. Idan ya fitowa ya zaɓe to kun me za ka ɗoras. to madalla wasu mazauna jihar kaduna kenan suke bayyana ra'ayinsu kan zaben da najeriya To za ka kai tsaye muna tare da abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu wacce take Abuja a wannan aikin zaɓe da ake Grace da fatan kina lafiya muna tare da ka almasi a nan da kuma baballe. Grace kina jin mu? tona kaman layin nata akwai ɗan tangarɗa ba mu same ta ba yanzu kuma bari mu je wato jihar kano inda mahmud ibrahim kwari ya tattaro mana ra'ayin mutane kan shin ko ɗage zaben da aka yi a makon da ya gabata zai kashe wasu ƙwarin gwiwar fitowa a yau? suna abdullahi mai kana zara za ka je kada ƙuri'a ko kuma abin da ya faru makon jiya ya karya ma gwiwa a da gaske makon allah da zama ai kara min ƙwarin gwiwa ma i eh. shi ke nuna mana cewa za mu fita mu yi zaɓe kuma cika ɗan ƙasa na gari ya fita i zaɓa abin da ake ganin shi fi masa alkhairi a rayuwarsa da al'ummarsa suna na idris yunura sha Allah zan je tashar zaɓe saboda akwai ra'ayi na da nake so na je na zaba sha Allah dage zaɓe bayan kun yi mara za a fita tashar zaɓe, bai karya maka gwiwa ba eh to magana ta Allah ya karya mun gwiwa dan ban ji daɗi ba gaskiya saboda mun fita da hope din mu sosai akan cewa washe gari za mu je za mu kaɗa kuri'un mu gwiwa ta ta farfado sosai da sosai in sha Allah ne za mu in sha Allah Allah ubangiji koi mana zabi sunana Aminu Dangware kana da ƙuri'a a ina da zama nake yawo da inda na yi abin da aka yi na ɗage zaɓe makon jiya bai karya ma gwiwa ba eh mun ji ba daɗi amma za mu sake fita da mu tabbatar da abin da muke so mu zaɓa cikin hukuncin Allah sunana Muhammad Ali jibra zan fita zaɓe insha Allah domin zan je in kaɗa ƙuri'a in zaɓi yanci na in zaɓi abin da nake bukata sunana Ibrahim Garba Ibrahim marasa da na ɗaura satin da ya wuce Allah bai sa an yi zaɓe ba an ɗaga zaɓe bisa wani dalili da ta ma na ninka ta tafi ta wancan sati zan fita filin zaɓe zaɓuwan da ra'ayi na yake so in dawo gida in zauna kuma in yi addu'a Allah ya bamu nasara. sunana Ilyasu Adamu Daurawa Maiduguri Daurawi local ai muna nan za mu kaɗa ƙuri'a za mu zaɓi ra'ayinmu saboda haka muna fatan mu dai a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. kowanne ya samu nasara mu muna murna da shi na umar faruk Nura alkasim eh, insha allah na shirya dan in allah da na daura amara ta kuma tsaf zan je in kada ƙuri'a ta saboda abin da ya faru wancan sati in allah da ba zai faru wannan satin ba muna sare in allah Suna na amina ahmed tudun wada zan fita zaɓe kuma yadda kowa yake jin karfin gwiwa zai fita zaɓe haka nake jin karfin gwiwa ni ma zan fita zaɓe mun yi sa'a mun kai wa INEC kuka ta ƙarshe a kukanmu mu masu na kasa musamman gura mun ce da allah in an ɗora akwati a sama a sako da shi ƙasa in an kai shi wani lungu a fito da shi sarari yadda za mu ji daɗin jefawa makafi sun yarda da cewa da wanda za su je su jefa haka kurame haka kutare hatta zabiya da suke jin zafin rana inec ta ce duk wani ma'aikacinta da yake aiki idan har mai na kasa ya zo a tsayar da mutane a ba shi dama ya jefa ƙuri'arsa shi ma ya kama hanya ya tafi gida kamar Allah mun sami bayanin cewa an samu Grace Alher Abdu akan layi. Grace kina jin yanzu? <laughs> Ina jin ku yanzu. Eh layi ya mana tutsu ɗazu nake cewa muna tare da Ibrahim Kalmasi da kuma Muhammad Hafiz Baballe a nan ɗakin watsa labaranmu da fatan kina lafiya. lafiya don an tashi lafiya lafiya kalau nan mu yanzu muna cikin dare ne kaman eh, wani hali ake ciki ne dangane da shirye-shiryen zaben namu yanzu dai eh, mamu kamar yadda ka sani a nan dai ana karfe shida ne na safe amma bisa ga bayanan da nake samu ban fita ba sabili da ina jiran wannan wayan bisa ga bayanan da nake samu waɗansu sun fita layukan zaɓe tun karfe uku haka wani yake bayyanawa da aka hira da shi a wata tasha talabijin yana cikin ɗaya daga cikin waɗanda suke sa ido na ƙasa da ƙasa hmm. da yake fita zuwa inda zai je fi wannan shirye-shiryen ya samu mutane suna kan layi kuma abokan aikin shi da suke waɗansu wurare sun buga musu wato abin da wannan yake nufi shine mutane akasin abin da aka zata cewa ba za su fita ba mutane sun yi kyakkyawan fita wannan zaɓe sanin eh, ka cewa za a fara tantance masu kaɗa kuri'an nan ne da karfe takwas na safe amma a ce mutane sun fita layi tun daga karfe uku kasan ya nuna cewa lallai suna nuna cewa wannan zaɓe za a yi da su kuma kamar yadda su manyan 'yan takarkarin eh, shugaban ƙasa wato jam'iyyar apc da kuma pdp hmm. suka yi kira ga masu 'yan Najeriya sun ji kira gare su cewa ko da wace jam'iyya kake niyyar zaɓa kaɗawa kuri'a yancin ka ne na ɗan ƙasa kuma hakin ka ne ka fito ka kaɗa kuri'a domin taka ne zaka ka zaɓa abin da kake so a yi maka shekaru hudu masu zuwa yawa eh, babu shakka ba jama'a sun ansa wannan kira yawa da yake muna da karancin lokaci na ga ibrahim kalmasi yana ta so kamar ya miki tambaya mm. <laughs> wato akwai wata tambaya da nake so na miki kin san zaɓe irin na najeriya wani batu da ke da muhimmanci tattare da shi shine batun tsaro musamman ma ganin abubuwan da suka gabaci shi a zaben shin wani hali ake ciki dangane da baza jami'an tsaro da makamantan abubuwa haka shi speta janar na 'yan sandan najeriya jiya a cikin jawabai da ita hukumar zaɓe take shiryawa tun dai lokacin da ta soke zaben nan kullum takan kira domin ta bayyana halin da ake ciki matakan da ta ɗauka da kuma ci gaba da ta samu to shi ba jiya an gayyace shi ya yi bayani musamman kan abin da ya jiɓinci harkokin tsaro ya bayyana cewa za su tura jami'an tsaro a ko'ina sun yi shirin su kare na farko masu kada kuri'a na biyu kayan kada kuri'a na uku jami'an hukumar zaɓe wato abin nufi shine duk abin da ya jibinci wannan zaben sun yi ɗauki matakan tabbatar da cewa an samar da tsaro kuma ya bayyana cewa dukkan jami'an tsaron da za a sa su kurkusa da akwatunan zaɓe ba za su ɗauki bindigogi ba suka kuma bayyana cewa akasin abin da shugaban ƙasa ya faɗa tun farko ko kuma umarnin da ya bayar doka za ta yi aikinta idan aka samu akwai waɗanda za su riƙe bindiga amma ba kusa da akwatunan zaɓe ko mm, kuma eh. inda za a kaɗa kuri'a ba domin a kwantar da mutane hankali kar su tsorata ki zuwa wuraren zaɓe to an mm. ɗauki ƙwararren matakan tsaro kuma banda haka kuma sun bayyana cewa jami'an hadiman gwamnati ma da akan ba su kariya ta irin jami'an tsaro din nan su tafi tare da su sun ce a yau duk an janye su ba kowa ɗan ƙasa ne kamar kowa. Yawa to muna godiya Grace Alheri Abdu ana ɗaga mana hannu lokaci ya ƙure muna godiya ƙure da gaske. <laughs> Yawa to Grace Alheri Abdu kenan a can Abuja, Najeriya. bari mu je ga wato rahotonmu na gaba kenan ko? To yanzu kuma bari mu daga bakin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a wannan zaben shin ko menene dalilin su na cewa a zaɓe su? Wannan karan ga Aliyu Mustapha Sankwato da ƙarin bayani. a lokacin da muka samu damar yin hira da su a abuja a watan disamban da ya gabata mun tambayi shugaba muhammadu buhari da kuma alhaji atiku abubakar kowannen su ya gawa 'yan najeriya dalilin da yasa za su zaɓe shi bari mu soma da shugaba muhammadu buhari mutane su yi tunanin abin da muka yi yadda muka samu ƙasar nan da inda muke yanzu da abin da muka yi a tsakani da abin da ya zo hannunmu alkawarin da muka yi cewa ba za mu ci amana ba ba za mu ga wasu sun ci amana mu kyale su ba a kan shi muke har yanzu idan akwai wani wanda ya san wani ya ci wata amana an sani aka kuma kyale shi to ya bi hanyar da zai iya bi ya faɗi ya ga idan ba a hukunta shi ba allah tabbata mana da alheri allah ƙara mana zama lafiya allah ƙara arzikin ƙasar nan allah ƙara ba mu damanoni masu amfani kuma za mu ci gaba da taimakawa manoma da duk wani mai sana'a insha allahu ya rike kanshi ya kuma rike mutuncin ƙasa na gode shugaba muhammadu buhari kenan to bari mu ji alhaji atiku abubakar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp sake so ka zama shugaban najeriya ne domin ina so ni a zuciya na ba abin da najeriya ba ta yi mini ba don haka kuma ina da karfi da zan yi wa najeriya ko in taimakawa jama'an najeriya zan yi yakacin gogari na taimaka amma ba ka taimaka musu sai ka zama shugaban kasa eh to ka iya sani fa in kana so ka taimakawa yawancin jama'a in baka samu shugabanci kasa ba don ka ɗauki waɗansu matakai wanda za ka yalwata rayuwar jama'a ko me dukiyanka ba za ka iya yi ba bayan abubuwa uku zuwa hudu da kake jin ba daidai suke tafiya ba a najeriya wanda kake son ka canza akwai abin da ke tafiya daidai ne a najeriya sai ka bani ka faɗa mini a to ai kai kake zaman jagorancin najeriya sai sai sai a gabar mutane najeriya za su san idan allah ya samu abin da yawa ka dubi tattalin arzikin kasan mu yadda ya lalace yanzu ga rashin aikin yi yan najeriya waɗanda ba su da aikin yi miliyan ashirin da ɗaya ba mu taba samun irin wannan ba tun a rayuwar najeriya ne tun na tashi a ce yau miliyan mutum ashirin da daya ba su da aikin yi kuma matasa ne maza da mata ba su da aikin yi ban taba ji ba sai wannan karon haka to masu sauraron mu kada a manta a shirinmu na hantsi za mu kawo muku hasashen wasu masana kan jihohin da idan ɗan takara ya lashe su ya kuma ɗan ƙalatu wasu jihohin to lashe ka ya ɗauki hanyar lashe zaben ma. sannan shirin mu na rana za mu faɗaɗa shi har zuwa sa'a guda kenan domin kawo muku rahotanni da kuma bayanai daga sassan najeriya inda za mu yi magana da wakilanmu domin ku ji ƙarin bayanin halin da ake ciki dangane da shi wannan zaɓe amma yanzu za mu je ga labarai a takaice da muhammad hafiz baballe. Yusuf Mahmud ga labaran a takaice. Shugaban Najeriya ya ce rumfunan zaɓe za su kasance da cikakken tsaro a yau dinnan Asabar lokacin da za a kaɗa ƙuri'a babban zaɓen ƙasar bayan ɗage shi da aka yi da mako guda. A wani jawabi da ya yi wa ƙasar ta gidan talabijin jiya Juma'a, shugaba Muhammadu Buhari ya ce an tura jami'an tsaro a ko'ina a faɗin ƙasar don zaɓe da kuma yin alkawarin cewa mutane za su yi zaɓe ba tare da barazana ba ko tsoro ba. shugaban amurka donald trump da mataimakin firimiyan china liu hu sun bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar kasashen biyu su cimma yarjejeniyar cinikayya ta yadda za a kawo ƙarshen takaddama tsakanin kasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya yayin da ɓangarorin biyu suka amince su ci gaba da tattaunawa na tsawon wasu kwanaki biyu shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce shawarar da ya yanke ta barin wasu raguwar sojojin amurka a siriya ba yin amai a lashe ba ne game da shirinsa na janye dukkan sojojin amurka daga kasar kamar Allah masu sauraro baki ɗaya abin da ya soka nan a shirin namu na safe sai kuma can da hantsi za mu sake da wani sabon shirin insha Allah inda za ku ji inda za mu ɗora dangane da abin da ya shafi zaɓen na Najeriya. Yanzu a madadin wato Ibrahim Kalmasi Garba da Muhammad Hafiz Baballe sai wato injiniyanmu a kal da kuma cewa Hero Diodine da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Daga nan nake cewa a huta lafiya. Musique et info pour chacun.